Bikin Sharo wani shagali ne na burgewa da nuna bajinta da kuma juriya ga al'ummar Fulani. Ana gudanar da wannan biki sau biyu a shekara sau ɗaya a lokacin rani da kuma lokacin bikin babban sallah. Bikin yana nuna wani lokaci na musamman ga matasan Fulani, inda hakan nan ke bayyana girma daga yara zuwa maza. Ana yin sa ne domin gwada bajin tanka ƙarfi da kuma iya juriyan ƙalubale. Bikin dai akan ɗauka tsawon mako guda ana gudanar da shi a fili kamar kasuwanni ko kuma wasu gurare kafin a fara wasan samari sukan yi shiri tare da samun motsa jiki ana fara taron ne a zuwan samari da za su gudanar da wannan gasa wanda akasarinsu za su bar kirjinsu a buɗe tare da rakiyan 'yan mata zuwa dandali Babban abin da yake jan hankali a bikin shine bulala a bainar jama'a inda samari ke nuna ƙarfinsu na bajinta. Haka kuma wata hanya ce ta warware gardama ko gasa a kan wata yarinya wanda suke soyayya da ita. A maimakon fada sai su yi sharo wanda ya yi nasara to shi zai aure yarinyar. Jura bulalan wata alama ce da ke nuna mutuntaka da kuma juriyan ƙalubale na rayuwa da kuma wahalhalu. Hakan kuma wani gwaji ne na halayyar mutum da kuma ɗaukar nauyi.